Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a Hausa da Tom ko kuma sashen Hausa da Tom masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. tanan shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 21 ga watan fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan rukon dan miji. haka yake ba sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki iyaye maza da mata a zauren namu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne a kan rikon dan miji wanda Bahaushe ke cewa wai rikon dan wani da wuya. Washin me ke sa dan da ba naka ba ya zama matsala kamar yadda wa'in suke cewa wai rikonsa matsala ne ko kuma ya kai ga cewa yaron ya addabi matar ubansa ya hana ta zaman gidan miji ko ya hada su fada ko kuma ya takura mata har ya kai ga cewa ta ma kasa zama ta tafi a tare ne a wannan zaure ina tare da malama Aisha Abdu Bako malam Umar Kumo da kuma malam Misbahu Ishaq Abbas malamai barkanmu da zuwa wannan zaure to kamar idan aka ce dan miji rukon dan miji riko ne na abu ne mai wuya malama aisha zan fara da ke a matsayin ki na uwa mm. shin me yasa yake da bambanci tsakanin dan da ba ke kika haifa ba amma wanda mijinki wata mata ta haifa mishi da 'ya'yan da ke kike da shi a ya tunanin ki me zai iya ke kawo bambanta wannan To a mafi yawan lokaci rikon da ake cewa rikon dan wani wai in ka rike dan wani baka fita. To ni ina kallon shi a mu matan ana samun matsala daga mu wani bin kuma akan samu matsala daga gurin 'ya'yan wani bin kuma matsalar ma tana ga mai gidan ne abin da ya sa na ce ana samu akwai wata matar da take ganin ita in ba 'ya'yanta ba ne ba za ta rike su tsakani da Allah ba ba za ta yi musu hidima ba sannan ko da a ce ga ta tana da 'ya'yan ga kuma ɗan mijin wanda ba na tafi wata ce in ma ta haifa ta fita ko ta haifa ta mutu ko kuma ta haifa ma tana gidan ita nata ta sani bata san wancan ba sai kiga tana bambantawa to inda kuma ake samu daga gurin su 'ya'yan za ki ga in ma uwar shi ta fita ne ila shi can yana can akwai inda yake haɗuwa da uwar tana mai mummunan hudu ba ai matar ubanka ce kaka yadda kullum kai wata ma uwar za ta yi ta saƙa mishi wata kuma ma tana gidan za ta rika saƙa ma kirki iri-iri tana koya ma ɗanta cewa yi ma wannan matar uba. Wato ita ba uwar shi ba ce. Eh, ita ba uwar shi ba ce ya yi mata saboda kada a samu zaman lafiya. Wani zubin kuma shi namijin uba kenan shi ne zai rika sa ido da abin da ya kamata ya gani da wanda bai kamata ya gani ba duk sai ya rika gani. Kuma ya magana. Kuma ya magana a kai. wanda kuma kin ga daga nan ake samun matsala da ita mata da tare da take rike dan miji kenan eh, yawa wanda ba ta yawa kila ita tana yin iya kokarinta to shi kuma wanda ya ajiye tan yana ganin ta gaza to daga nan wata sai ta ce ah, to tunda haka ne ma bari in maka wata kuma makira ce za ta yi maka dariya za ta yi wasa da dariya da dan in ba idan ka kuma ta musguna mishi to wato ana fuska biyu ana fuska biyu malam misbahu mm. ka ji abin da hajiya aisha ta ce ke cewa matsalan ma akan iya samun daga wurin uban mm. ya kasance shi ke ba kawo wani kofa da za iya da za ta iya cire hannunta daga tarbiyyar ya'yan ko kuma daga eh, kulawa da su haka me ka ce to gaskiyar magana dama dai ni ah, kusan ra'ayina kamar na yi karkata wato zamantakewa irin wannan idan ta yi daɗi daga wajen magidancin ne idan ba ta daɗi ba daga wajen sani kamar yadda a malama aisha ta ce akwai abubuwan da shi magidanci idan yana ganin su akwai abubuwan da bai kamata a ce ya kai kuskarsa ba wato bai kai ga sai yayi magana ba yawa wannan lokaci mafi akasarin lokaci ma zai ga abu sai ya kama bai gani ba saboda abin da za ka dauka a cikin zuciyarka shine shi dai wannan ɗanka ne da ka haifa da wata mace daban ita kuma wannan matar ce diyar wani ka auro ta to idan ka ba ta kulawa da darajar da kimata ita zuciya tana son kullum takan so mai kula ta. Mai kyauta mata. mai mata. Lokacin da kyauta matan taka wallahi ko da muguwa ce za ta sassauta akan ɗan nan da ba ita haifa ba. Wannan shine tunanina kuma a shi na ginu na san cewa mata akwai matan da suke ah, makirani ne a gabanka za su nuna maka cewa komai lafiya lau ba idanka. kuma zai iya faruwa amma ko da tana aikata wani abu mara kyau ni na tabbata inda kana kyautata mata kana kawo da kai wata rana ba ta aikata haka ba to mu je ga maganan su kansu 'ya'yan malam Umar mm. wanda ake rukon. kana ganin su ma ba su da nasu rawar da suke takawa wurin taɓarɓarewar dangantaka tsakanin su da su matan uban nasu tun da wa'ansu yaran ba sa ma iya karɓan wa'annan matan da uban su ya auro ko kuma eh, suka zo uwarsu ta samu eh, ma'ana kila ita ce uwar gida amma uwarsu ce karama ta kila ta fita ko ta rasu ko kuma tana ma gidan ba sa ganin ta a matsayin uwa. to ai kamar yadda ita hajiya aisha ta fi maganan haka yake wato yaro shi yakan ji maganan mahaifiyarsa in kuma mahaifiyarsa ba ta raye akwai yayyunta ko yan uwanta za su rinka ce masa karka kuskura ka riƙi waccar da sunan cewa wai da ta maka fiye da mamaka in ka kuskura ka nuna mata ta fi mamaka to wallahi ka bunu za ka shiga wahala wato mata uba ba uba uba uba yawa kawai ka mata a matsayinka ko daga kai sai babanka ka taba nuna haka in ta mishi magana ya bata amsa yawa ka bata amsa yadda take so yadda kuma kai kake so saboda me ita za ta rike yaro tsakaninta da Allah amma yaro ka san kin a kullum shi yaro kullum sai ya tunanin ina mama shi yake zai je wurin ta hmm. to idan ya je wurin mama ta tana nan a raye ko tana gidan wannan ko tana gidan su sai ta ce masa karka kuskura ka nuna ma matar baban kan nan fiska don ita ta min kaza ta min kaza ta min kaza ko ba ita ta yi ba eh. za ta mata wannan za ta mai wannan ƙarya shi kuma zai zauna ko ya ce ah okay wanda ba ita ta je ma fitan mama na ko ba ka gani ni ma ya kanta zan ni ta yi ta yi ta yi ta yi ina shi kuma eh, mai gida ba gida ke zama ba idan ya dazo tarar da wani abu ko da ya tashi ko sai ce ai yaro eh, wallahi ka gama kaza kaza kaza kaza kin ganki na rantsi da Allah zan yi zan yi samu matsala da ki akan wani yaya mm, sai mu rabu sai mu zan yi koranki zan yi kaza akan akan yayan nan saboda bani da wanda suka fi min su kai baka za ka bincika ba akwai wanda yana da mata biyu sai ɗaya tana jarrabawa sai ya ɗauko 'ya'yan wannan ɗaya kawo don amarya da ya kawo su ya zo aje kawai ita amaryar sai ta ɗauki fifiko sai ta ɗora kan ɗanta za a karya kawai sai ta ɗauki ɗanta ta ɗora kan kujera ta sako masa shayin shi da bitansa da komai lafiya lau yana ci da kwai su kuma wani ƴaƴan wancan kawai sai ta aje su a taburma ko su shirya ko kasa shirya ta ba su dumame ko suna ci au abincin ma ta bambanta ta bambanta a nan gudu kuma ai sai ka abincin baban shi to bari ko cikin wannan magana wato ina ga halin da za a samu kuma eh, inda aka samu dan da ake rikon sa Mm. wataƙila uwarsa da mata take auren baban yaron nan ba su taɓa san juna ba haka mm. ba su yi zaman kishi ba eh, wataƙila mm. kafin a auro ita wanda take gidan wacan ta mutu amma za ka ƙara samun matsala abin da kisa ku gane a nan ne wato tun rangini gini tun zane idan kuka duba yadda iyayenmu da kakanninmu suka yi zamantakewa a da da yanzu akwai bambanci wani lokacin al'ummar da muke zaune da su ma kansu sukan gurɓata zamantakewar ƴaƴa da iyayensu a cikin gida mu eh, a cikin gidaje hmm. saboda bayanai ko da ake kawo ya ce Allah sarki a dan wajen wani ne Allah sarki oh sai dai a ta haƙuri. Hmm. ko a ce mamaki ba ta gidan kaza duk irin waɗannan abubuwan sukan sa yaro ya giga ya tirje in an sashi a ba gida ya ga cewa dan me za a sashi kaza ba a san shi ne ba a kaunarsa sannan su kansu iyaye mata din akwai ana samun irin wannan wanda su saboda soyayya tsakanin da da mahaifi idan wani abu aka tashi irin wani abu sai aka ga kaga ita wata ta bambanta tsakanin dan da ta haifa da wani dan da ba ta ba to duk irin wannan kan kawo matsaloli to in aka samu irin wannan kai magidanci a nan za ka shigo domin ita ta bambanta tsakanin ɗan da ta haifa da da wanda ba ta haifa mm. to kai kuma sai ka kokari ka danne a matsayinka na magidanci kada ka nuna mata cewa ranka ya ɓaci shi ka nuna mata cewa wannan ba na abu ne ba za a wuce kuma wannan abin Allah ya yarda gobe in aka yi ɗaya aka yi biyu ji ba ta ƙara kamar yadda ka ce ya danne mm. ai wannan ba zai danna ba to in dai an nuna gashi ya gani mm. ta fifita ɗanta akan wannan da ba ɗanta ba to kaga dole ne za a samu matsala dole ne za a samu matsala mm. ko da shi uban ya daure to fa shi dan nan fa yau da gobe fa yana nan yana rike da wannan abin da take mishi mm. ka gane mm. shi yasa maganin dai kar a yi shine kar a fara haka ba haushe ce eh maganin kar a yi kar a fara ita a matsayinta na uwa ta zauna ta rike dan mijinta ko ita ta haifa ko ba ita ta haifa ba tsakani da Allah ko da a ce ni ina ga matsalar takan faru inda matsalar ta fi kamari tsakanin ita uwa da take riko da kuma shi mai gida. Shi matsalar ɗa da ake rikon shi wallahi tana da sauƙi. Hmm. Ko da yana da waɗanda suke yin zagon ƙasa a ɓangaren shi. Fuska ya samu. Fuska yawwa kuma ita idan ta rike shi tsakani da Allah to yau da gobe zai fa zo ya wuce kuma zai gane cewa a'a matan nan fa a gaskiya tana sona. Anya Hajji Aisha bayan an ce ku kuke zama da yaran ku zaunar da su ku mm. zige su in ya'ya <laughs> mata ne ku ce su zama eh. kamar kishiyar matan eh. idan ya'ya maza ne kuma ku sa ta su juya su juya ma uwar eh, matar nan baya mm. musamman idan aka ga sun fara gwaɓi mm. sun fara samun na kansu. Eh amma kin san wani akwai abboni na ga misalai da yawa da an fara da hakan amma da yake ita marikiyar tana da wato hali na kirki wallahi duk sai da suka juya suka dawo hanya suka dawo mata to ita ce a matsayinta ita za ta jajirce yau ita sai ta ma fi uba jajircewa in dai tana so a dawo su yi ta musgunawan ta ɗauke kanta ita kar ta maida su kishiyoyin yawwa kar ta maida su kishiyoyin yawwa yawwa sai ta maida su 'ya'yan to a kwana a tashi wallahi wata ran zaki ga sun juya ko da a ce ba dukkan su ba su juya ba sai ta samu wa'anda za su gane cewa a'a wannan matar fa gaskiya tana mana kokari malam umar bahaushe yana cewa wai ɗa na kowa ne amma halin da ake ciki mm. mazan sai ka ga sun nuna cewa tunda ba ke kika haifa ba kake kwaba mm. mm. tunda ba ke kika haifa ba in suka yi laifi kake da ke su ko da tana tare da nata a cikin gidan ya yarda nata ta hukunta sun sun yi laifi amma idan na hukunta waɗanda ba ita ta haifa ba sai zama wani magana na daban hmm. ba ku kuke haddasa wannan masifa da ce gidajen ku to ai eh, fatima ba ki san wani abu ba su matan suka wuce gona da iri garin eh, kwabawa din sai shiga wai don ma a baka haushi kila a kone abin da ka taba yi a rasa ta ya za a cije ka ta jikin wani yaron sai a ta gana mashi azaba azaban nan za masa ya kamata mashi daidai laifinsa sai a wuce gona da iri saboda dole sai ka sai ka yi dan motsi in kai motsi nan to an samu da ake so to inda a ce yaro zai yi laifi a mashi hukunci daidai da laifinsa wallahi da ba laifi kai ya aka yi kasan hukunci daidai laifi yawwa misali yaro ta kasance mai sa ido ba to misali hajiya mm. yaro ne aka ce an ce ya je makaranta mm. sai ya ki zuwa sai kama ne tafi wani guri kin ga ya kamata ta gaya baban shi wane fa bai in an ce mace jin bai zuwa sai je waje kaza mm. to amma idan ƴaƴanta ne fa ya kamata sai ta jira sai ta dawo eh a ah, ta hada su ma'ana in ƴaƴanta ne kaya da shi ta ɗauki hukunci misali ta mm. raka shi makanta ko ta zane shi duk ta zane shi to wannan shi da wanda bata haifa mun ba dan me yasa ya zama daban eh abin da sa za ta wuce da iri ne ai au ita akan wannan to eh. idan da matsalar take eh. son zuciya suke da shi suna son zuciya shi ne mazan ma ba su yarda cewa dan da ba wai mace ta haifa ba dan eh. ta ne ai in kika ga an ce kar ki kwabi wannan mm. kwabi wannan mm. to an ya hango cewa ana zaluntar wannan din ne da gangan Faransa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. malama zubawu mm. mata dama wa'yansu sukan ce wai idan mace ta fita gida ta bar 'ya'ya mm. wai zan saka mai da hankalinsu ne akan 'ya'ya sai su fi son su mm. akan 'ya'yan da uwarsu take cikin gida inda yake kawo kishi tsakanin tsakaninsu da iyaye matan da suke cikin gida kuma da nuna bambanci ta yaya kake ganin za a iya gyara wannan abin kuma shin wannan zaton da suke yi hakan ne gaskiya ne yakan auku ko kuwa dai haka nan zato ne to na farko dai wannan zaton gaskiya in kika duba akasarin gidaje za ki ga cewa haka ne saboda dalilai guda biyu na farko A soyayya da ke tsakanin shi wannan magidanci da uwar waɗannan yara a lokacin da ke zaman jin daɗi takan dawo lokaci lokaci a cikin zuciya sai ya kalle yaran da abin sai ya kalle su abin musamman in zaman ya nasa ya daɗi ko in zaman nasa ya daɗi an samu ƙarshen ya eh, zaman ne yanki na biyu kuma yakan tausaya musu ganin yana ganin ganin cewa zai sai ya manta da cewa fa akwai Allah ai tunda wasu bata nan kuna in ya fita shi fita ya gidan nan kamar sun mutu sun riga sun mutu ne kuna kashe su ai a hanyar da za a bi kuwa a magance wani abu kwana ɗaya ce kai a matsayinka na shugaban gida wanda Allah ubangiji ya dora maka nauyin waɗannan iyalai sai ka ba wa kowa haƙinsa kuma ka ɗauka cewa zaman Allah da annabi ake tsakanin matarka da yayanka baki daya sai wani abu ne faru yawwa in wani abu faru ka zauna ka yi adalci tsakaninka da Allah kuma idan har ka kama matarka da laifi kar ka tuzata ta a gaban yayanka wannan zai kawo zaman lafiya wato maza su daina kuraren nan da ihu a gaban yaya ba ai bai amfani dan yaro zai ji dadin to ai da mutum da ni ne baba ai sai mana abu kaza kar ki manta fa wannan faɗa ne aka ce wannan mata ce eh, eh, eh. da kai da ita yawwa da kai da ita ɗaya kuke kuna sai dai abubuwan da ubangiji ya dora maka na musulunci mm. su ku 'ya'ya ne su faɗin da za ka yi mata ba za ka yi mata a gabansu ba mm. kar ka kyare ta a gabansu in ta zo taimaka a gabansu ya za ka ji kin ganin in kace za ka yi wannan babu tarbiyya kenan ba koya musu tarbiyya ba to muddin da za su ɗauki waɗannan abubuwan in Allah ya samu maslaha cin yamma amma fa matan yanzu fa matan zamani ne gaskiya tsakanin da Allah duk yadda ka kai da kokari a kansu wallahi lashi suna bodewa wato a wannan lokacin abin ya ƙara ta'azzara ya ƙara ta'azzara ba kamar matan da ba tsakanin da Allah matan da wallahi baka bambanta maman ma a cikin gida sai kai da gaske amma yanzu wallahi kana shiga gida ko zaka ma fat kowace da nata na kama yaya na koma gefe wannan mata kama yayanta ta koma gefe idan ɗaya ta fita a gidan to wanda aka fita to su sun shiga uku to amma laifin wa ne laifin mai gidan ne ai to ai ma laifin mai gidan ne su ma duk suna da matsala me yasa ba za su haɗa kansu ba su gwarma yayan su wajen guda ɗaya shi da ya haɗa kawo su cikin gidan shi ne zai haɗa kansu Wato inda akwai bambanci idan da tun farko miji bai babu adalci ya riga ya gina wannan to za a bambanta tun har yara. Akwai wannan makam. Ai wannan ne ma. Yan mace yanzu ba da sun shigo gidan ka ba za su ce ba har ma za ka je tun a wajen ma kafin su shigo za su ce maka in fa da yaran ka na fani fa ba ni bane uwarsu. Abubuwa kwarai da gaske ai akwai wanda ko su suna bin ni ko ke nake so eh na yadda kake da zan dauko wato mijin kawai ta aura zan dauko wanda za su rufa musu abinci da komai da komai ke da ko ke din nake so ke zo a gidata ko ba haka ba shi yasa ake samu na babban matsala inda ake samu matsalar mai gida kenan sannan ita kuma tun a waje an ce mata in ta shigo ba ruwanta da wannan ƴaƴan ba ta masa bauta ba to don ta don ta zo wata rana eh, wannan soyayya ta kare ya zace mata to dole fa sai kin yi kaza kaza kaza za ta ce fa gaskiya ba shi zo gidanka ba mm. uwarsu da tarbar su dauke su kai su wajen uwarsu in ka dauke su kai su wajen uwarsu to yanzu hankali ne zai kwanta hankalin su zai kwanta kuma zan baka kulawa zan baka kulawa na musamman a yaudare mutum da wannan in haka yaudare shi kuma daga bayan shi kuma zai ke ga ko eh, ya ta tunji ba ko ya kai ga ya rabu da ita ta ma ba wan ba wan ba wan ba kan wan ƴaƴan ya basu sun tagayyara saboda ga sun sun gararan ba kan titi Eh to amma kamar yadda shi kuma ya ce gaskiya ni lusarin namiji ne zai yadda kafin ma in aure ki har kin kafa min cewa ba za ki yi ma 'ya'yana girki ba ba za ki kula min da su ba a gaskiya lusarai eh gaskiya ku ce ba za eh da yawa ba a'a in ma dai akwai su sunan namiji eh wai mace ta gaya mai wannan abin hmm. ai ba ma ta ce mu ba ma ta aure ba ce eh to malam musbahu kace kace din namijin da ke ansa sunan sa namiji hmm. wato kenan sauran da suke aikata wannan abin sunan sa mene lami gaskiya <laughs> tun waje ta kafa maka cewa wai ita in ta zo ba za ta kula da 'ya'yanka ba hmm. a to ba ma mata aure ba ce kar ma ka kawo ta kai akwai wanda ya isa ya raba ta da 'ya'yanka ne to amma ita ko za ku iya rabuwa da ita ai ta ji magana kenan za ku iya rabuwa da ita so duk matar ma da tun a waje wai za ta yi ikirarin ita fa in ta zo ba ruwa na da 'ya'yanka in ma uwarsa na gidan ko ba ta gidan wannan ba mata aure ba ce yawa ba mata sannan akwai wani abu da maza suke yi wanda shi ni ba na goyon bayan shi babu yanda za a yi yau kana da mata ka kara aure ka hada su gida ɗaya sai a ce wai wannan da take girki ba ta fa haihu ba fa ko kila ta haifi ɗaya ko ma bata haihu ba wai ranan ta ita za ta tashi da safe ta dafa ruwan wanka ta yi ma 'ya'yan waccan wanka ta shirya su zuwa makaranta kuma ta ba su abin da za su karya su je makaranta wannan ba daidai ba ne uwarsu na sai ta yi musu amma bai a ce wai dan ranar girki na ne ban hmm. haihu ba ko da ma na haihu yawwa hmm. abinci gyaran gida da hmm. sauransu amma uwar suna kwance tana bacci ni wai dan girki na ne ni zan dafa ruwa su wanka ni zan dafa musu abinci in shirya su zuwa makaranta to wannan abin da maza suke yi ba daidai ba ne kuma ana samu a gidaje da yawa a gidaje da wannan ma yakan kirkiro da wannan kiyayyar ta shiga tsakanin yawwa dan miji da matar uwa yawwa za su rena ta saboda ba za ta ji daɗin yi musu ba mm. tunda uwarsu na nan ta musu yau ko ba uwarsu in ka ɗauko ta maybe kila yarinya ce ka auro kila yaran nan sun kai uku hudu biyar ba za ta iya kula da su dukansu ba dole sai an ɗauko mata wadda za ta taya ta kula ka gane hmm. akwai wani abun da ya kamata ka ɗauke mata ita ta zauna ta kula da tarbiyya ta kula da basu abinci da harkan hidiman makarantarsu ita ta kula da wannan amma su wanki su sauran abubuwa ya kamata a ce an nemo mata wani mataimaki inda halin da za a yi kada a sakan mata ita kadai saboda za ta gaji wannan kuma shi ma zai haifar da ta cizguna musu su ma su ga kamar tana musu ba daidai ba to Hajji aisha ta yaya mutum zai iya ganewa kuma ya sa tarku don gane cewa in ƴaƴansa suna haɗa makirci a gidansa mm. ma'ana akwai ƴaƴan da iya mata tana iya bakin kokarin ta wurin ganin mm. cewa ta sauke nauyin da Allah ya dora mata ta dauke su ilima kamar yaya mm. amma saboda irin wannan hujjoji lokacin da kuka bada na cewa kila akwai wani wanda yake zuga su mm. ko kuma kila sun an yi zaman da maman nasu suna zarge ita ta dalilin fitar da ko eh. wani abu mm. yake ganin suna suna sun mai da ita kamar kishiya suna son su gira ramuwa mm. za su iya samun da tarko kala kala shin ya mutum zai iya taci bayani idan ya yi sun kawo na zargin ga abin da matarka take mana baba ya zai iya binciken ba ta da hankali ya tashi ba ai abin da kawai maganin kar a yi ma maganin kar a fara kada a matsayin shi na uba ya ba da wannan daman da 'ya'yan nan za su rika zuwa suna cewa ta mana kaza ta mana kaza saboda ba da wannan daman ma shi zai hana kuma su ba ta girmanta. Wato kamar yadda wayan suke cewa dama ba eh. miji ba ya ta aura ba. Eh, miji ta aura. Miji ta aura. Sai dai saboda sanda take mishi zai iya kyautata wa wanda ya rabe shi. Yawwa. Shi dai ya kasance ya sa ido ya gane me ke gudana a gidan shi. amma kada ya ba 'ya'ya hurumi da za su rika zuwa su ce ai baba wance ta yi mana kaza ta yi mana kaza da baka nan saboda kila ba zai ma iya magance abun ba wato wannan fatima idan ma an fara din akwai ta inda zai maganin wani abu to wato wani babban matsala da magidanta suke fuskanta a wannan zamanin na yanzu shine yadda iyaye maza suke kaurace cewa ƴaƴansu ba su kusa da ƴaƴansu. kamar yaya sai ka haifi ƴaƴanka ne da ka haifa amma da zanen sun fara tasowa suka dinga gudun su wato babu wani eh, sadarwa na tattaunawa da eh, sauransu wannan cuɗanyar da za ku dinga da su idan yaro yana da ɗabi'un munafunci mm. ko ƙananan munganu mm. ko mene za ka gane tun daga alamar za ka gane in yaro makarici ne za ka gane in yaro yana da gulma za ka gane mm. kin gane magana ta to a wani lokacin kuke shuɗanya da yara wannan kuke mu'amala da su kuna tasowa duk abin da yaro yaro ya zo ya gaya magana wannan gobe ya gaya maka wannan jibi ya gaya maka wannan kana kana kana kallon sa kana kuma ƙara nuna wa yaro cewa wannan matar wace. Mm. to a haka zai maganin faruwar wancan lamar da kike magana idan har yana mu'amala da su sannan kuma ya nuna musu muhimmancin ta idan suka kawo magana mara kyau ba na so in suka kawo magana da yake ganin cewa mahaifiyarsa ta yi sai ce musu ku je wajen mamanku to a haka ce an samu gida an zauna lafiya duk wani ma mai kawo magana daga wajen zai ce a baba ai anti wancan ta ce min kaza kaza in na zo gida in yi wa mama kaza in ga samu labari Malam kuma an ce akwai magidantan da bayan suna da wata matar a cikin gida hmm. misali kila ya'yan da ta yake da shi matar mutuwa ne ko rabuwa hmm. ko kuma tana wani wuri amma ya'yan hmm. suna tare da wata matar sai kaga idan hidimar su ya tashi su ya'yan da ba nata ba sai ya ba su su da kansu su yi kansu hidima ita kuma ka tsaya kamar a yar kallo mm. shin wannan ba kamar yana zai iya kawo reni da kuma wani abin da yake kawo shi bacin zamantakewa tsakanin 'ya'yan da matan ba sai wannan shi daga shi har mata nasu duka faɗa ya da ya tuni zamu ya zurma da shi da 'ya'yan da matarsa ya za a ce za a yi hidima ka ce wa ƴaƴanka su yi hidimar su wannan ta yi hidimar ta ta kuma yar kallo ta zama yar kallo kai ma kenan ka zama dan kallon kenan ai ai ya kamata in za a yi abi ya zama na kawai waje ɗaya ita wannan duna wannan ba ta gidan wanda ke gidan ta zama ko ita ce kamar ita ce wasu ko gaba daya Kada ma bambanta cewa haka duk abin da za a yi kawai kar ka ma ka nuna cewa a ah, wannan ku ku yi naku ita wannan ta yi nata ba daidai bane wato daga uba da yake faruwa wannan eh wannan kam gaskiya daga uba ne uba shi ke sa yara su raina matasa. shi ke bada dama shi ke bada wannan damar in kai haka gaskiya to gaskiya kai karan kanka kai ma kawai kamar ka ce ka ya watsa ne kawai mafi ala ne kawai duk abin da za a yi ita din nan da take cikin gidan tuna ka riga ka tabbatar cewa ita kadai ce kake da shi tamkar kai ne kawai sai ka ce to wance eh na saki a gaba ku yi abu kaza ni tun ba mazauni bane duk abin da za a yi dalaga yaran nan ki sasu a ciki ku yi kuskure ki ce wani kaza wani kaza ko duk su yi a lokaci guda daya kuma ke ce jagoran su to in Allah dan aka yi haka to kai karan kanka in ka dawo ka zo ka tarar da abun da kace a yi za ka shi hankali ka kwance amma muddin kace wance eh ga kudin ki ke ki da ki in ma kina da yaran ma baki da shi ki to gashi dai wannan su ma kai zo wane babacin ku wane eh, kai ne babba ko to gashi kudin ku ne ku kaza kaza akwai kuma inda shi namiji ko da yake dama na faɗi ɗazu cewa kusan duk matsalolin in an samu za ki duba sai ki ga daga gurin namiji ake samun barakar. za ki ga akwai matan Ƙila ba mata ɗaya ba ce a gidan biyu ce kowa da 'ya'yanta sai ki ga shi ya karkata gefe ɗaya kila gefen amarya ko gefen uwar gida da ita da 'ya'yanta su ne yake wato ba da lokacinsu ya ba su kulawa ita kuma wannan ya batta to kin ga ita wannan ɗin dole za ta janye kuma wani yana mayi har da ke akwai wanda na sani ma yana tare da mata biyu 'ya'yan ita uwar gidan sai aka samu makira sai tana koya ma 'ya'yanta su riƙa cin mutuncin ita amarya kin gane wata ran ma in amarya ba ta nan sai a yi dabarar da za a samu makulli a buɗe mata ɗaki a je a yi mata ɓanna ƴaƴan uwar gida a mata dai dan dai a takura mata ta in kuma ta zo ta yi magana sai a ce yara da gidan ubansu za ta kulla musu eh ba za a basu ba za su ya ba to har dai aka samu amarya ita ta bar gidan aka sake mata masauki a'a aka aure ya rabu to kin ga ko ba daɗe ko ba jima ita wannan da 'ya'yanta kusan aka ware sun ko fa bata nuna musu ba fa suna girma ne suna gani suna girma ne suna gani wato nan wannan dai halin kenan kowa dai da uwarsa kenan yawwa kowa da uwarsa kin gane kowa da uwarsa to suna girma suna gani to kina ganin nan gaba su wa'annan 'ya'yan ba za su so su kwaci 'yancin su ba ko kuma su musguna a matsayin uwa ba yawa to mafi yawan akasari in kika ga irin wannan abubuwan duk shi namiji ne yake kullawa shi yake kulla shi in ya ga dama zai gyara zai gyaru ai yau ko a ce wa'annan manya ne kayi training ɗinsu ai ka san cewa in kai ma'aikaci ne wata ranfa za ka yi ritaya haka to me ka tanadan ma wa'annan ƙananan oh yeah

asabar rana mai daɗi na kwance gida na zan huta mai daɗi na tuna wata rana ran asabar mai daɗi na kwance gida na zan huta mai daɗi sai na ga hanset na na rini mai daɗi na ɗauka sai na ji abba da ummi na suna mini na samu karuwa an haifa min sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC amin yake sallama da ku ku huta lafiya. albarka, albarkar soyayya, mai albarka ɗiyar kwarai ribar soyayya. Kanta mai albarka, albarkar soyayya, kanta mai albarka diyan kwarai ribar soyayya.